Bismillahir Rahmanir Rahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sati kasancewa da ku. Har yanzu muna cikin littafin Kimmin Illa wallafar Sadi S Adam Sanas Diya wanda Niril Oganiya Hasina ke karanto muku shi. Idan mai sauraro bai manta ba jiya mun tsaya ne inda Umma Sailuba ta ce Aisha ta kirawo mata Mansur a waya. Gaban ta ya faɗi jikinta a sanye ta yi dailin namba ɗin shi har ta yi ringin ta katse ta ƙara kiran shi a karo na biyu aka ɗaga. Hello aka ja wani dogon tsaki. Me zaki dame shi? In kin hakura ma yau za a kai mishi ke in ya so ki cinye shi in kin ga dama. Muryar Zainab ce ta dauki kunnenta tana ji Zainab ta katse wayar. Hajiyo za ta yi magana kenan ta hango Mansur yana ƙarasowa inda suke. Anan muka tsaya yanzun eh, kuwa mu ɗora. Yana ƙarasowa ya kalli Umma salube ya ce, Umma an ce kina nema na. Ta kalle shi ta ce, haba ango, ina ka shiga ana ta neman ka za a yi hotuna. Wallahi wasu abokaina ne suka zo, sun sha hanya shine muka je suka ci abinci suka wuta, sai yanzu muka yi wani Oke, mu je ana ta hotunan biki babu kai, oke. An yi hotuna sosai ya tsaya, fuskar shi ba yabo ba fallasa haka Aisha ma. Umma Sailuba kuwa sai da ta sa aka yi musu hoto shi da Aisha sau biyu kuma ta sa su dole suka yi murmushi sannan aka ɗauka ta ce za a yi katon firem da shi. Haka aka sha yinin biki Zainab na ɗakin Mansur ta ƙi fitowa, da zarar ta ji yunwa ma firij ɗin take buɗewa ta ɗauki Hollandia yogurt ta sha. Sai yamma lissan nan ta fito ta ga gida kuwa ya cika hani'an. Aisha kuwa duk bayan awa biyu sai ta canza kaya ta yi kyau sosai kana ganin bikin kasan na 'yar gata ne. A farfajiyar gidan Zainab ta hango ta tana gaisawa da mutane ranta ya ɓaci sosai. Tafiya ta fara yi da niyyar ta shiga cikin gidan kawai sai gani tayi an haska ta da kyamara an ce ta faɗi irin farin cikin da take ciki sannan ta yi wa amarya da ango fatan alkhairi. I wish them all the best and may Allah bless their marriage ta faɗa tare da wucewa. Mami na hango ta, ta ga yadda ranta ke a ɓace, ta yi murmushi kawai. Ɗakin Aisha ta nufa don ta san Momi na can. Unfortunately, tana shiga ta ga Umma Sailuba na haɗa kayan Aisha a trolley. Da sauri ta juya za ta koma, Umma Sailuba ta ce yauwa Zainab, zo ranta bai so ba ta shiga ciki. Yauwa zauna ki taya na haɗa kayan Aisha za mu kai mata su can. kayan sawa da wanda kika san za ta buƙata a can. Ya kamata a ce an kai komai tun da yau ya Raya ya ce za a kai ta. Ranta ba dan ya so ba haka ta zauna tana haɗa kayan zuciyarta na raɗaɗi. Da daddare misalin karfe takwas na dare dadi ya sa aka yi kiran Aisha ɗakinsa. Tana shiga ta tarar da dadi, mami, momi, hajja sai Mansur da ke ƙasa a zaune. Jikinta a sanyaye ita ma ta zauna a ƙasa. Nasiha sosai suka yi musu wannan yayi in ya gama wani ya ɗauka. Mansur da Aisha kuwa kansu a ƙasa sun yi shiru suna sauraron nasihar iyayensu. Hawaye maƙil a fuskar Aisha na rabuwa da Mami da kuma abubuwan da za ta fuskanta a gidan Mansur. Bayan an gama nasihar ne Dadi ya ce a a shirya a kaita Tana fitowa Habiba ta tare ta tare da jan hannunta zuwa waje. Jikin wata mota suka karasa suna zuwa kuwa mamallakin motar ya fito. Dago kai tai tana goge hawa ya tace Hamid kai ne? Eh ni ne an yi min laifi ba a faɗa min biki ba sai a gari na ji an ɗaura aure yau. Shine na ce bara na zo na yi Allah ya sanya alkhairi duk da ba a gayyace ni ba. Ina zuwa na ji labarin bikin ki ne ba na Zainab ba. Muryar ta adashi ta ce wallahi kuwa na manta ne abin ne ya zo a bazata shi yasa ban samu na faɗa wa mutane ba amma ka yi haƙuri. Babu komai ai sha'anin biki ya gaji haka Allah Allah ya baku zaman lafiya ya sa mai ɗorewa ne. Bata ce komai ba sai Habiba ce ta amsa da amin. Ya fiddo wani ɗan ƙaramin box ya miƙa wa Habiba ya ce ga gudunmawa ta ban san da biki ba a yi min afuwa. Babu komai ai ba a duba ƙanƙantar kyauta an fi duba darajarta. Ina Zainab ko zan sami ganin ta? A'a gaskiya dan ina tunanin sun tafi gidan Aisha su gyara. Ok masha Allah. Bara zan kira ta a waya yayi musu sallama sannan ya ƙara yi mata fatan alkhairi ya tafi. Ta sha kuka ba kaɗan ba lokacin da za a kai ta yadda ka san za ta bar cikin garin haka ta riƙa kuka. Bayan an kai ta kowa ya tafi sai ƙawayenta kaɗai su hudu da suka rage za su yi siyan baki. Husna ta kale ta ce ina son me muhimmiyar magana da ke amma zan dawo gobe ko jibi. Habiba ta ce ai ni dole gobe in sake dawowa a ƙara kintsa gidan. Mami ma ta ce in biya in ɗauko mata 'yar aiki saboda za ta ci gaba da zuwa school next week. Ita kam bata ce komai ba tana rufe da alkyabba ta ma ki buɗe kanta. Sai karfe goma sannan abokai suka rako ango lokacin Husna har ta yi mita ta gaji. Bisa al'ada an yi yadda ake yi, an yi siyan baki, abokan ango sun ba da kuɗi sannan suka ɗauki ƙawaye za su maida su, Habiba ta ce a'a. ai mun zo da mota ku bar shi zan sauke kowace a gidansu Faruk ya ce a'a ashe da hajiyoyi muke tare hajiyoyi fi waya ba wani hajiyoyi Faruk ya ce okay dama ni ma matata na can tana jira na so tafiya zan yi Ahmad ya ce no ba haka za a yi ba mun yarda ku tafi a motar ku za mu bi ku a baya ko dare ya yi. okay ba damuwa Habiba ta amsa bayan sun fita ne ya kalle ta ya ce gashi nan ki saka wani abu a cikin ki kafin ki kwanta yana gama faɗa ya ja filo ya fita Ɗaya ne hular alkyabbar, ta kalli ɗakin, hankalinta a tashe ta cire alkyabbar sannan ta yafa mayafi ta fita. A falo ta tarar da shi kan doguwar kujera a kwance yana waya yana murmushi. Jikinta a sanye ta zauna kan kujerar da ke kusa da shi. Lafiya, naga ka ɗauki filo ka dawo falo sai akai yaya. Shi ne nake son sanin dalili. Wayar da ke hannun shi ya wurgo mata a fuska ta yi saurin saka hannu ta kare aikuwa ta da daki hannunta ta faɗi ƙasa. Ya miƙe tsaye ce, "Ok, yanzu da aka kawo ki nan bakin ki ya buɗe shine kike faɗa min magana son ranki?" Ba haka ba ne, yaya ka yi haƙuri gani ne bai kamata a ce ka kwana a falo ba duk bedrooms ɗin da suke cikin gidan nan. Ban ce sai ka kwana ɗaki ɗaya da ni ba, amma bai kamata ka kwana a falo ba. Anan na ga damar kwanciya kuma idan kika sake zuwa kika min irin wannan ranki sai ya ɓaci. yi haƙuri In insha Allah ba zan sake ba jikinta a sanye ta tashi ta koma bedroom ɗinta toilet ta shiga ta yi alwala sannan ta zo ta janyo hijabi a wajen kayanta ta da sallah ranar rabin daren ta a na filfili ta yi shi tana roƙon Allah ya ba su zaman lafiya ita da Mansur Bayan kwana biyu, sam jin Aisha take kamar ba amarya ba, domin irin rayuwar da ta fara a gidan Mansur ji take da ma ta bari ciwo ya kashe ta bata aure shi ba. Baya yi ne a gida haka idan ya dawo, baya yarda ya kwana ɗaki ɗaya da ita, sai dai yanzu ya koma ɗaya daga cikin ɗakunan da suke a gida. Yau tana zaune shiru bayan an yi sallar Isha'i mai aiki da aka kawo mata ma ita ma ta saka ta ta tafi ɗakinta da yake ita ma yarinya ce, Aisha ma ta girme ta. Da sallama ya turo ƙofar ya shigo ita kuma ta kafe shi da manyan idanuwanta. Zama ya kan stool sannan ya ce ina so mu yi magana da ke ta fahimta kai ta sauke tana wasa da 'yan yatsun hannunta. Aisha dan Allah ki min wata alfarma kallon shi ta yi nan ma bata ce komai ba. Aisha ina son Zainab haka ita ma tana matukar ƙaunata. dan Allah ki taimaka Aisha ki bar ni na aure Zainab nayi miki alƙawarin duk abin da kike so zan miki. Murmushin yaƙe ta yi, sannan ta ce, sai bayan da muka yi aure na gane ƙarfin son da kuke wa junanku. Ina ji a raina da na sani da duk rintsi na hana wannan auren. Yanzu ma akwai mafita Aisha in har za ki taimaka wa ɗan uwanki don Allah. In har ku za ku yi farin ciki zan yi, ko da ba zai saka ni farin ciki ba, in har yaya Zainab za ta daina fushin da take da ni, to zan yi. Ina son bayan komai ya lafa zan sake ki, kuma ki ce ke kika nema daga nan na auri Zainab Aisha ni kaina na san abin da nake miki ba adalci bane amma na kasa san ki na kasa saka soyayya irin ta ma'aurata a kanki kallon kanwa nake miki Ba na son na tsane ki Aisha kar ka damu domin farin cikin ku ni zan ajiye nawa ta saka hannu tana goge hawaye ban yi haka dan ki ji haushi ko ranki ya ɓaci ba maslaha nake nema kada ka damu na amince Allah ya haɗa kowa da rabansa amin insha Allah na san zaki samu miji wanda ya fi Mansur komai ya faɗa yana murmushi kafin ya ci gaba da cewa kuma wanda za ku so juna fiye da Laila da Majnun murmushin ƙarfin hali kawai ta yanzu ni da ke tamkarwa da ƙanwa ne kuma duk abin da kike so ki faɗa min zan miki shi kuma insha Allahu za mu ci gaba da rayuwar farin ciki a gidan nan kamar yadda muke a gidan mami amma kuma babu wani abu da zai shiga tsakanina da ke na mu'amalar aure har ranar da zan baki takarda ji ta yi gabanta ya faɗi wasu sabbin hawaye suka sauko daga idanunta amma shi sam bai ma kula ba ya miƙe kawai ya mata sallama ya fita kuka ta sha kamar ranta zai fita sai dai bata yi mai sauti ba shi yasa bai ji ba yana can yana baccin sa in safe kuwa ya fita kamar yadda ya saba ita kuwa karfe takwas na safe ta kira Habiba cikin kuka ta ce mata ta zo Habibci ko awa ɗaya ba a yi ba da yin waya sai ga ta a gidan hankali tashe labarin duk abubuwan da suka faru da sanar da ita cikin ɓacin rai Habiba ta ce mata bara na tafi a hankali Aisha ta bude idanta ta kalle ta tace daga zuwan ki har zaki tafi eh tafiya zan yi suita dan ba zan juri ganin ki cikin damuwa ba zan je na sanar wa mami duk abin da ke faruwa mami fa kika ce haba Habibti ke fa kika ce in yi hakuri komai mai wucewa ne kuma sannan yanzu ki ce zaki faɗa wa mami kar ki manta duk abin da yayi Zainab ta yi min laifi na ne dan ni na cusa mata soyayyar shi sannan kuma a ce ta rabu da shi sanadina lallai sweetheart har yanzu hankalinki bai gama cika ba kuma me za ki ce ki ce amma ki bar shi iya nan dan Allah kar ki salwantar da rayuwata sai dai in gyara rayuwarki ba ni fatan a ce na zama sanadin bacin ranki haka suka zauna suka yi shiru kamar wasu masu zaman makoki idan Habiba ta janyo hira ma Aisha ma biye mata take ba dan haka ta nemi kujera ta kwanta tana latsa wayarta har bayan isha'i Mansur bai dawo ba da kira Habiba ta takura wa Aisha ta ci abinci Ganin tara na dare ya wuce ya sa Habiba ta yi mata sallama ta tafi. Karfe goma Aisha ta umarci Asabe da ta je ta kwanta don haka ta kashe kayan kallon ita ma ta nufi bedroom ɗinta. Tana kwantala ma babu abin da bata saƙa ba a zuciyarta tana jin ƙarar buɗe gate ta tabbata shi ne, don haka ta rintse idonta tana jin shigowarsa da tsayuwar shi da addu'o'in da ya tofa sannan ya fita. Ta buɗe idonta ta tashi ta zauna sai a lokacin ta samu damar yin kuka. Sai ta yi mai isarta sannan ta samu nutsuwa ta yi bacci. Haka sauran ranakun ta yi su a gundure shi babu wasu mutane da ke ziyartar ta ko da sun zo ba su minti ashirin suke tafiya. Monday tun karfe shida ta gama shiri ta saka uniform sannan ta haɗa masa breakfast a kan dining. Ganin bakwai da rabi ta yi ne ya saka ta tashi ta nufi ɗakin shi ta yi nokin sannan ta shiga cikin sallama. A kwance ta iske shi yana waya wanda ta yi imani da Allah cewa da Zainab suke waya. Yana ganin ta yace, ce, "Oke, na ma manta yau auta za ta koma school barazan kira ki." Ya katse wayar cikin sanyin jiki ta gaida shi ya amsa. Na manta ni ma za ni ofis, kin ga ko shiryawa ban yi ba Zainab ta saka na sha'afa. Ihun uhm, kawai ta ce, don bata ma san amsar da za ta ba shi ba. Tashi yayi da sauri zai shiga bedroom tayi saurin cewa yaya kawai ka bar shi zan hau nafef sai ya kai ni. Juyawa ya ya kalle ta, cikin zolaya ya ce, salon ki sa mami ta ce na kasa rike ki, to na ki wayar. Yaya, ba za ma ta sani ba, tunda ba gani ta yi ba. Ganin da gaske take maganar ya saka shi ɓata rai tare da faɗin, ko da ban ɗauke ki a matsayin matata har yanzu ba, kina ƙarƙashin iko na don haka ban amince ki hau napep ba, in dai ina garin nan ban amince ki hau abin kowa ba, zan kai ki in kuma ɗauko ki. Randa bai so ba ta koma falo tana jiran shi sai karfe takwas sannan ya fito ranta ya ɓaci sosai don kuwa ya saka ta ta makara. Asabe ta kira ta sanar da ita cewar ta kula da gida suna tafiya a mota ma yana ta waya da Zainab abin shi. Sai kalaman soyayya yake mata yayin da Aisha ke jin abin tabkar ana kona ta da ruwan zafi. Gane ta makarantar ma ta yi mata nisa. ta kalli agogon hannunta ta yi dariya ta ce karfe ɗaya da rabi yanzu na san karfe biyu ake tashin Aisha bara na je na mantar da shi ita Rukayya ta kalle ta, tace ce Zainab ya kamata ki saurara mata wallahi. Kina gara ta da yawa ke ce ko yaushe cikin waya da mijinta. Kullum kina gara ta sai abin da kika ce masa, sai ka ce wanda kika yi wa asiri dan Allah ki bar Aisha haka kar ki manta 'yar uwarki ce fa. Ran Zainab a ɓace ta ce ni ma ta san da hakan amma ta tozarta ni ta saka min son shi sannan ta aure shi. Allah sa min zuma a baki sannan a ce "Karna, na lasa ai ba zai yiwu ba wallahi babu asirin da na yi masa kawai tsananin so ne ni ma ina son shi kuma dadi ma sun yi sun gaji bare ita. Amma dai a rika tausayi kar ki rama sharri da sharri. Kin gaba ni da time yanzu tana gama faɗa ta zura hand out cikin jaka sannan ta fice daga makarantar. A ofis ta same shi lokacin yana rubutawa wata magunguna. da ta yatsu da fuska ta zauna a kujerar da ke gefe bayan ya sallame su ne yace ya aka yi yaya wallahi gidan zu nake sha'awar zuwa oke ki bari da yamma zan kai ki ta dan bata fuska ta ce ni dai yanzu nake so baki ganin rana ta yi kenan wato har ka fara gajiya da ni ko nagode tashi ta ta dauki jakarta ta fita a ranta a jagule tana tsaye tana jiran ta tare na fef sai ga motar shi ta fito daga cikin asibitin a daidai inda take yayi parking ki shigo mu je ba ni so ka tafi kawai amma kin san saboda ke na bar aikin da nake na fito ko yaya ka koma kawai da ƙyar ya lallaba ta suka tafi sai da aka fara kiran sallar al'asar sannan ya tuna cewa ya ce wa Aisha bai yarda ta hau abin wani ba zai zo da kanshi school ya ɗauke ta da sauri ya duba agogon hannun shi ya ga karfe uku da rabi mata wuce ya kalli Zainab ya ce kin ga na bar auta a school ban ɗauko ta ba Haba yaya! ai ka san ba za ta jira har wannan lokacin ba, maybe sun taho da 'yar amanar ta bi ba. Ok, mu je dai na yi confirming. Murmushi ta sannan ta bi shi. A school ya aje ta ya wuce gida, yana shiga ya tarar da Asabe zaune a falo tana kallo. Ina Aisha, ta dawo kuwa? Aya ta amsa masa. da sauri ya fita ya shiga motar shi ya nufi makarantar a bakin gate yi fakin ya tambayi mai gadi ko akwai wata wadda bata tafi ba ya ce masa eh tana ciki ita kadai ta rage don kowa ya tafi har teachers da non staff da sauri ya shiga ya hango ta zaune kan step ta haɗe kanta da gwiwa Yana ƙarasowa ta ɗago idanunta suka haɗa. Sauke ƙwayar idonta ta yi ƙasa, wadda kana ganin yadda ta yi jajir ka san ta ci kuka ta ƙoshi. Ki yi haƙuri auta wallahi Zainab ce ta zo maka tafi zu, na manta cewa zan zo sai yanzu. Kalle shi ta kawai sannan ta yi murmushin ƙarfin hali ta ce babu komai. Fullback ɗinta ta rataya ta yi gaba shi kuma ya biyo ta a baya cike da mamakin yadda take da hakuri haka. Yana direbin a nutse yayin da ita kuma ta juya kanta gefe don ba ta son ya gane ranta a ɓace yake. Mai yasa baki bi Habiba ba da kika ga na daɗe ban zo ba. Kamar ba za ta ba shi amsa ba sai kuma kawai ta ce saboda ka ce kar na bi kowa za ka zo ka ɗauke ni. Oh my god, ai da kika ga ban zo ba sai ki kira ni a waya ko kuma ki bi ɗin sai ki min bayani. sai a lokacin wasu sabbin hawaye suka sami damar zubowa idanuwanta kin kuka ta kalle shi ta ce kai ka ce haka ko ka manta ina ƙarƙashin ikonka amma me ta ce ko mai ka ce min kar in musu amma wallahi da babu abin da zai hana ni tafiya gida A bakin titi ya yi fakin sannan ya kalle ta ce ki gama min faɗa sai mu ci gaba da tafiya ko? Ki raunin murya ta ce ba faɗa nake maka bayaya amma ka sani ni amanar ka ce ko babu komai ya kamata a ce ka kula da karatuna. Ka duba ka gani kowa ya tafi sai ni kaɗai da lokacin ina gida tun kafin a tashi malam Kabiru yake zuwa ɗauka na ana tashi ni ce ta farkon tafiya gida amma yanzu ka duba ka gani sallar azahar ma sai a nan na yi. Malam Kabiru direba ne ni kuma ai ba direban ki bane ba zan zo in ta jiranki, dama kika samu na ce zan rika zuwa ɗaukar ki. To ai ba dole na yi maka ba don ko ɗazu cewa ne ka bar ni na tafi a Nafif. Wani mari ya yi mata wanda ya dira a tsakiyar fuskarta. Ta rike idanunta yayin da wasu hawayen ke fita daga cikinsu. Fitar min daga mota ya faɗa cikin ɓacin rai. Ki fita na ce kafin na hanka ki. Ka yi haƙuri don Allah yaya, ki fita kafin ranki ya ɓaci. Janyo school bag ɗinta ta yi a seat ɗin baya, sannan ta buɗe motar ta fita. Hannu ya sa ya rufo tare da janta da ƙarfi. A nan ta tsuguna tana goge hawaye da ƙyar ta samu ta buɗe ido wanda duk sun kumbura a lokacin. Nafif ta tara ta yi masa kwatancen unguwar ya kai ta. Tana shiga ta tarar da Asabe tana kallo. Sannu da zuwa, yauwa Asabe ba kya gajiya da kallo. Dariya ta yi ita kuma ta shige ɗaki. Wanka ta yi sannan ta yi sallar la'asar ta haye gado ta kira Habiba ta faɗa mata duk abin da ke faruwa. Still haƙuri ta bata. Kuka ta riƙa yi tare da faɗin yau dole na san matsayina a gurin Yaya Mansur. Yana zaune a ofis ɗin shi, ran shi a ɓace yake sosai ya hana kowa a gan shi, saboda ran kowa zai iya ɓaci a yanda nashi yake a ɓace. Da sallama suka shigo ya ɗago ya kalle su, abin ya bashi mamaki sosai. Ahmad lafiya na ganku tare, Habiba ta zauna a kujerar da ke fesin ɗin shi ta ce dole ka gan mu tare don na san shi ne abokinka kuma dole zai faɗa maka ka ji. Murmushi ya yi sannan ya ce oke ina jin ku. Ahmad ya kalle shi ya ce kenan abin da aka faɗa gaskiya ne tunda har kake dariya. A'a ni dama ban san laifi na ba, kawai dariyar ce ta zo. Amma ya ka san abin da ka yi wa Aisha baka kyauta ba. Ok, har ta faɗa miki? Kwarai kuwa, don ni ce aminiyarta, dole ta sanar da ni damuwarta. To idan ta sanar da ke me zaki iya yi? Ki da mamaki Ahmad ya kalle shi ya ce, Haba Mansur, amma bai kamata ka yi wannan furucin ba, kar ka manta matarka ta sunna ce kuma 'yar uwarka, amma a ce mu abokai mun fi ka damuwa da ita. cikin ɓacin rai Habiba ta ce ka kyale shi Ahmad wallahi zan je har gida an faɗa wa mami duk abin da ke faruwa tashi ta ta fita tare da jan kofar Mansur ya bi ƙofar da ido yana murmushi. Ka duba maganar nan Mansur, bai kamata kana irin haka ba. Ahmad, shin ba ta sanadina ka san Aisha ba? Me kake nufi? Ina nufin ku kyale ni na yi abin da na ga dama. Ita daga zata za ta iya tunda har ta dage ta saka sona a ranta. Ni fa ban taɓa jin ina son ta ba, kuma bana mata kallon matar aure ma. Mansur ka dawo cikin nutsuwarka a cikin ta nake Ahmad. Please ku kyale ni kawai. Tashi yayi yana shirin fita Ahmad ya ce a'a ni ma fita zan yi kar ka bar ni ana. Mai sauraro a nan za mu dakata sai kuma ku datse mu a zuwa gobe insha Allah. Aso ilimi yana da daɗi to mu bari yi shirin ga ya wuce mu muradin zuciya na yanzu muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wai